ci gaba da karatunmu na littafin sharhu sunna na albar bahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na hudu a wancan mako mali na magana kan cewa ka tsoratu daga kananan kagagun al'amura cin addini saboda wannan 'yan kananan bidiyoyin da kake gani su ne ke zama manya amma la yace dukkanin wata bid'a da zaka gani ta fara ne daga karama sai a rudu da ita a shiga cikinta kuma in mutum shiga sai ka fita sai ta girma ta zama addinin da ya zama ana addini da shi kuma a saba tafarki madaidaici tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu malam Allah ya masa rama ya ce fanzur rahimakallahu ya ce ka yi duba rahimakallahu Allah ta ala ya ji ɗanka kullaman sami ta kalamahu min ahali zamanika kasatan fala ta'jalanna malaki dukkanin wanda ka ji maganarsa daga mutanen zamanin ka a keɓe fala ta'jalanna malaki gara kai gaggawa duk maganar da za ka ji musamman a ƙarshen zamani wannan malam yana magana ne tun a ma zamani wanda mun faɗa ta jamasa ɗalibin ɗaliban imam ahmad tun a wannan zamani yake wannan maganar cewa ƙarshen zamani ne ka kula da dukkanin abin da za ka ji duk wata magana za ka ji to ka kula da ita kada ka yi gaggawa wajen ɗaukan magana ɗin da amfani da ita har sai ka tabbatar wannan magana ɗin wanda ya faɗe daga ga yanayi samu magana ɗin wannan ana magana a babin addini kenan musamman lokaci ne wanda musamman ma irin zamanin mai yanzu lokaci ne wanda kowa yana iya fito ya magana cikin addini kuma za ka samu ma mutum ba shi da alaka da ilimi bai da ma alaka da addinin ko fahimtar addinin sai ga an samu wanda za su ɗau nauyinsa a kafafen yada labarai a sa shi yana taɓar gazar da ya gada waɗanda ba su san menene ko suke da karancin ilimi jinsa kafafen yaɗa labarai jinsa rediyo su ɗauka abin da ke faɗa ilimi to karshe sai su ɗau sa ya zama sun bata a cikin addini haka ba duk maganar da aka ji ba ake gagawar aiki da ita a wani kuma za ka samu ubangi ala ya ba shi gwaninta a harshe za ka ne shi a harshe a wajen zance idan ya zo yana bayani bayanin sai na sirri shi tunanin mutane amma kuma idan dama abuta ilimi za su gane cewa cikin maganganunsa babu ilimi ya ce babu fahimta a ciki don ba dukkanin wanda ya iya zance ba ne kuma dukkanin wanda ya iya fahimtar ya iya haddace abu ya zama kuma yana da fahimta a cikin abu shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa a faliballigu shaib al-ghaiba manzala ce wanda baya nan in ya ji zancen manzan Allah to ya isar da shi ga wanda a wanda ya zama yana nan ya isar da shi ga wanda baya nan manzala ce dan da yawa da yawa wanda aka isa wa da zancen sai ga ce shi ya fi kiyaye fi fahimta akan wanda shi kuma bi zancen saboda ubangi ta'ala ya ba shi kudus yanzu muna cikin zamani zamanin da ainihin a a a a fahimtar ilimi ta yi karanci masu karatu sun yawa amma masu ake shi sun yi karanci ƙwarra'u sun yawa ko masu fahimtar ilimin su ma sun yi karanci da haka zamanin ne na surutu da rance musamman ga kafafen sadarwa ɗin nan kowa zai shigo ya faɗa abin da ya ga dama da wanda ya fahimci addini da wanda bai fahimta ba kowa zai zo ya rubuta magana sai ce manzan Allah ya ce ai kaza har ma sai ce idan kai shayarin kana da lada dubu kaza ya kamar malam ya san da wannan lokacin yanzu kuma sai go suna ta gaggawa sai ta shayarin din wayana yana so samu wannan lada kaga ya gaggawa wajen aiki da maganar bai san daga ina ka samu maganar ba shi sa mala yake jan kunni cewa ba dukkanin abin da ka ji bane za ka yi gaggawar aiki da shi yace musamman a a a mutane suke mabuta zamanin ka ba kowa ake ruɗuwa da maganar ba a wani ma za ka ga ana masa take na ilimi a gari amma kuma idan kana fahimtar ilimin kana bibiyan malamai in ka ji maganar su za gane babu ɗanɗanon ilimi tare da shi mace ga an ruɗu da shi wasu ba za su zo naɗi na mulki ko naɗi na sarauta a dinga ziga su cewa ai masu ilimi ne saboda suna da kauɗin baki ko suna da rigima ko makamancin wannan amma da ɗalibin ilimi ya ji maganin zai gane babu ilimi tare da su amma kuma da yawa mutane sun rubu da su to irin wa'annan ɓatar da al'umma suke zamar da al'umma suke saboda ana rubuwa da su a dinga ɗaukan wasu al'amura a cikin addini wanda ba daga Allah suke ba ba daga manzan Allah suke ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma da yake wala ta tadkhulanna in shay'in minhu kada ka shiga cikin wani abu daga ai eh, wata magana da kaji maliki hatta tsala watan zura har sai kai tambaya kuma kai duba da nazari a cikin ta wanda zai faɗi magana kar ka yi gaggawa shiga maganar wajen kai amfani da ita ko aiki da ita har sai ka tambayi malamai masana alquran da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wannan maganar da aka faɗa tana da asali a cikin addini ko ba ta da asali a cikin addini wannan maganar da aka faɗa haka take haka ne umarnin Allah ko manzo Allah ko ba haka ba da kai duba kai tambaya har ta kallama fi ahadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam shin wannan maganar da kaji wanda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara musu yadda baki daya ya faɗi irin wannan maganar saboda su su ne asali da gurin su ne yake koyar addini kuma kamar yadda malam zai faɗa a gaba duk wanda yake ganin cewa ba isar masa cikin addini bai ce ya karanta sabon manzan Allah duk wanda yake gani a yanzu za a zo da wata magana a addini ko wani aiki addini wanda bai zo daga bakin sabon manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kokarin rushe addini yake domin duk abin da yake na addini su ne suka rawaito shi domin su ne ɗaliban almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su suka ji alƙur'ani a bakin manzan Allah kamar yadda Allah ya saukar da shi suka ji sunnonin manzan Allah daga bakin mai magana ɗin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko su ga irin ayyukan manzan Allah kuma Allah ya saka musu da alkhairi ba su bar doron duniyar nan ba duk wani abu da suka san manzan Allah ya karantar da al'umma sai suka naƙaltu suka isar da shi Wannan yana cin ma hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da za ka iya fahimta da ubangi ta Allah ya sa wasu cikin sabon manzala suka yi tsawon rai kamar yadda bagara za ta zo a gaba insha Allah ta'ala daga duk maganar za ka ji da sunan addini to ba ruwanka da wanda ya faɗi magana maganar za ka kalla ka yi duba a cikin magana ɗin in ba za ka yi duba ka tambayi malamai wannan maganar da aka faɗa shin wannan maganar wani cikin sabon manzala ya faɗi irin ta. shi sa wani malami yake cewa duk abin da za ka yi a addini mubalaga yi a gane abin da zan fada mubalaga ce ya ce ka tabbata kana da magabaci akan wannan abin ko da mage ce an gane an mubalaga ce ma'ana dai ka sake ka wani abu na addini da zai zama wannan abin kirkira ne ba a samu asalinsa daga sabon manzan Allah ba daga magabata to dole ka tambaya kai duba kan wannan sai zama kenan mizan mizani na dukkanin ayyukan addini shi ne sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sune ma'auni ka auna duk wata magana da kaji da maganganun sabon manzan Allah sun faɗi irinta fa ni'ima ba su faɗi irinta ba to wannan abin ba zai taɓa zama addini ba domin shi addini din baya canjawa baya canjawa ba wani lokaci da zai zo a ce to ya kamata a canja abin da sabai suka zo da shi domin wannan zamanin ya canja saboda abinda sabai suke zuwa da shi shine alqur'ani da sunnar manzon Allah shi kuma da alqur'ani da sunna sun daidai da kowane zamani da kuma kowane duniya yana cin abinda ubangi subhanahu wataala yake banci manzon Allah da shi shine ya baki littafin da ya zama yana da wannan wannan wannan wannan ainin daraja din shine iswa'uhu li kulli zamanin wa makani alqur'ani yayi daidai da kowane zamani kuma yayi daidai da kowane guri ba wani zamani da za a zuwa a ce ya kamata a canja yanzu qur'ani yayi masa tsufa kamar yadda an samu shirin wannan da'awar a yanzu suna suna ganin cewa wasu abubuwa na addini din ya kamata a dan zamanantar da su daga lokacin da suka yi wannan magana ta a zamanantar da wani abu na addini da kakallin sai gane mahaukata ne dan za ga abin da suke kokari a yin to kuma shine kauyancin abin da yake na alqur'ani kuma shine bannanci in binne suke ta gaba idan suna gani alkur'ani ya abin da yake alkur'ani shine tsanani ko wahala to sai ga abin da suka zo da shi kai maka kallo na tsarki ga wanda suka zo da shi shine tsananin da wahala qur'ani shine sauki shi sa babu abin da yake sauki ga rayuwar dan adam irin bin shari'ar Allah shine alkur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to addinin baya canjawa alkur'anin baya canjawa sunnar ba ta canjawa haka addinin yake baya canjawa da canjawar zamani kuma baya canja don canjin guri kaya kenan abinda sabon manzan Allah suka zo da shi wannan shine addini ila musa har Allah ya nade kasarsa ila an yarsa lahul arba man alaiha hal Allah ya gaje kasa da karan kansa wannan shine addini ba zai taba canja ba duk abin da ya zama ba ta hanyar sabon manzan Allah ya zo ba to ba zai zama addini ba shi yasa malai ga ma wannan magana dan gane cewa ma'aunin ni iyari ne aikin sabon manzan Allah da kuma maganganu sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tunanin duk wani mai tunani baya amfani ba wanda zai zo ya ce ai humar rijalun wani hannu rijalun ka ce ai su wasu mazaje ne mu wasu mazaje ne ba dai addini ba addini su ne kaɗai mazajen don suka nakaltu ayyukan manzala da maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam malace au ahadu min ulama ko kuma ya mu wannan maganar wani daga cikin malamai magabata ya faɗi ta al ulama ul mutabarin ake magana anan al'ulama al-mutabarun malamai wanda ake izina da maganganu domin sabon manza Allah sun karantar da tabi'ai ne tabi'ai sun karantar da wani suka zo bayan su atba'u tabi na irin su Imam Malik su ma sun karantar da su zubi bayan su irin su Imam Shafi irin su Imam Ahmad haka dai haka dai har addini ne to magana sai kalle ta cikin magabata ko da ba sabai ba cikin magabata wani malami cikin magabata sun faɗi irin wannan magana din ko a ƙirƙirar ce wani ƙirƙiro a yanzu malace fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bi idan ka samu wannan magana tana da wani gurbi daga sabon manzon Allah ko daga malamai magabata ce to fatamassak bi to kai riko da wannan magana mana idan wani malami ko wani mutum ya faɗo ta magana addini idan magana ta dace da maganganun sahabban manzon Allah ko malamai al-mu'tabarun wanda ake izina na maganganun su to wannan abin kai riko da shi yace wala tujawuz gulu shay'in kada ka ƙetare shi don wani abu ma'ana kada ka ƙetare maganganun sabon manzan Allah da ayyukan sabon manzan Allah don ra'ayin wani kowane da wanda ya zo a bayan shi domin duk wani ra'ayi a cikin addini da ya saba ra'ayin da sabon manzan da sauri shi wannan wannan abun bata ne ba zai taba zama shirya ba shi yasa malai ce kada ka ƙetare shi da shi don wani abu wala taktar alaihi shay'an fatasqada fin nari yace kuma kada ka zaɓi wani abu akan wani abu akan abin da sabon manzalar sallon shi zama abin da sabon manzalar sallon shi shine al'urani da sunna to kar ka zaɓi wata magana ko wani aiki sabanin abin da sabon manzalar Allah shi zama wasallam abin da sabon manzalar Allah da shi to duk wanda ya saba masa ko shakka ba zai mutu akan haka to dan wuta ne shi sa malai ce fatas qadatin nar sai ka faɗa cikin wuta domin duk wanda ya zama abin da yake bi addini sai ya saba alkurani ya saba sunnar manzon Allah ko shakka babu wannan mutum ba zai taba samun aljanna Allah bota da shi su ne wa'inda ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa tafarkin su shine tafarkin wanda Allah ya ni'ima ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin ulaika rafiqa kuma shine tafarki madaidaici guda daya wanda ba ni tafarki in ba shi ba anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu Allah ya ce wala tattabi'us subul saboda ubangiji ya san za a yi wasu hanyoyin wasu yan tafarkuna din wanda dukkanin su ba tafarkunan gaskiya ba shi yasa Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman Allah ya ce wannan shine tafarki na madaidaici fattabi'uhu ku bi shi kai kenan tafarkin Allah kwaya ɗaya ne duk wanda ya zo ya tafarkunan da yawa ai ga wancan ga wancan ga wancan ai duk ɗaya ne duk wanda aka baɗe ne to wannan ka san yafi mahaukacin garin sahuka tabarkin Allah guda ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin dan sariya Allah ya kara masa yadda shi ma kaman Allah ya ce alaikum bi sunnati kaga wa anna hadha siradi kaga shi daya alaikum bi sunnati ita daya haka kuma hadisin ibn mas'udan Allah ya kara masa yadda haka manza Allah ya dogon zane yayi wasu ƙanana a sa sai manzo Allah ya nuna dogon ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan ne ta farki na mare ci ku bi shi ma'ana duk wanda ya bi wannan dogon kaga ba katsewa har ina kina ha aljanna Allah amma wayannan ƴan ƙananan guntaye ne ba sa kai mutum ko ina manzo Allah ya ce wayannan ne asubul asubul manzo Allah ya ce a ƙarshen kowanne daga wayannan akwai shaydan da yake kiran mutane kaga wannan ke ke nuna ma duk tafarkin da ya kauce tafarkin manzan Allah to ta tafarkin shedan ne kowa ya da shi ko da kana gani wani babba ne a gari wani shehi ne a gari wani waliyin gari ne kura da fata akuya ce wallahi azim karshe shedan ne ke kira saboda ya saba tsarin Allah ya saba tsarin manzan Allah kaga kuma addini qala Allahu qala rasuluhu addini shine faɗin Allah da faɗin manzan Allah duk saɓanin wannan wasu wasin shaidani to kaga tafarkin guda ɗaya ne sa malin sai ka faɗa cikin wuta duk wani tafarki da zaka bi sabanin wannan to mutum zai ɓata cikin halaka ne zai faɗa cikin wuta Allah ta'ala ya tsare yace alam kai sani al khuruj ila tariqi ala wajhayn yace kai sani ficewa ga barin hanya tafarki madaidaici fuska biyu kaga bayan ya yi bayani kan cewa tafarki madaidaici shine tafarkin da ya ba abin shi a ne kauya ya zuwa gare shi cewa kuma duk wanda ya fice gabarin wannan tafarkin to ya bace ya bar hanyar da zai a gurin Allah sai sai malai ga mato kai sani fita gabarin hanya din alawo jani tana fuskoki guda biyu amma ahaduhuma amma ɗayan su yace farajulun qazzalla an tsariki akwai mutum da zai zane gabarin hanya gabarin tafarki madaidaici amma kuma wa huwa la yuridu illa alkhair amma ba komai yake nufi sai alkhair abin da yake ko ya zo da shi zaga wannan abin ya kauce tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma shi asali me yasa ya kawo abin alheri yake nufi yana jin uwa abin wani kusanci zai kara mutane da Allah wani abin wani taimaka mutane zai yanzu kamar misali mutumin da eh, eh, eh, ya kirkira hadisai na ƙarya akan falololin surar alkur'ani kowace sura sai da ya kirkira mata falala da aka tambaye shi me yasa wannan ake ce abin da yasa gani mutane a lokacin sun kifu wajen ilimin hadisi sun kyale alqur'ani wai sai ya haka dan ya dawo da mutane wajen karanta alqur'ani kaga a zahiri me ya nufi kenan amma ya bata gabaran tabarki ya fada cikin halaka tunda yi wa manzala ya ba karamin bala'i ba faɗaddara mutum yana bin wani tafarki zai ce ai tafarkin ai tafarkin gaskiya ne me a tafarkin ai su ake samu kusanci da Allah ai hayalala ce da da da salati da neman gafara da kaza da kaza ma'ana koda wanda ya kirkire shi haka yake yi ai a kusanci Allah ai zikiri ai hayalala ai salati a raba mutane da kaza da kaza alaysa kazalik kaga shi alkhairi ya nufi to amma duk da alkhairin ya nufi duk da alkhairin ya nufi wannan ba za a koyi da shi ba kuma dole a bayanin cewa abin da yake kai bata ne yana cin abin da ya kamata mu gane mujarradin cewa wani alkhairi ya nufi to kuma baya mai da abin alkhairi kamar yadda ibn mas'udin Allah ya kara masa yadda ya faɗa yana cin sunan dari lokacin da ya gaya masa ga wasu mutane can sun taru a masallaci wani yana lakana musu a yi haidala ɗari ɗari sai a yi a yi salatin annabi ɗari ɗari sai a yi ya makance ma ya ɗauko sanda ya fito ya zo masallaci ya kama faɗa ce tun muna da sauran rai sabon manzan Allah za ku fara zuwa da abin da ba tare da manzan Allah ba ya ce a kustum ashabu muhammadin khair ilma ce kun fi sabon annabi muhammadu ilimi ne da basi ba ku kai sai suka ce ai alkhairi muka yi nufi me muke salati da zikiri ko ba ka ba sai ce kam muridin alkhairi wala nusuhu ya ce nawa nawa ne wanda yake nufa alkhairin ko bai rashe da alkhairin ba ranar da aka samu har a masa'il na fiƙihu har a masa'il na fiƙihu sai mutum ya dodo wani abu a fiƙihun mazhabinsa sai ka ce a wannan ya kauce sunna wancan ma ya kauce sunna sai mutum ya ga yana tabala eh ai dai ai malaman Allah ne ai dai duk alheri suka nufi na'am alheri suka nufi amma kuma abin da suka zo da shi ba zai dace da alkhairin ba naka na fata alkhairi daban kuma dacewa da alkhairin da ba illa iyaka wanda ya zama alkhairi ya nufi iya ilimin sa ke nayi nufin alkhairi bisa abu to nan zaka ce zaka ce ba zaka ce marbatacce ba shi shi sa malam sai ce wala yuktada bi zalalihi fa innahu halikun malam ce duk da alkhairi ya nufi to ba za a yi koyi da zaniwarsa ba ba za a yi koyi da zaniyarsa ba ba za a yi koyi da ita ba sai mala yace fa innahu halikun domin halakakke ne abinda yake nufi halikun ai halakakke ne gabarin tafarki gabarin tafarki na daidai gabarin tafarki madaidaici kamar yadda yanzu na gama bayani saboda tafarki madaidaici na Allah da manzala kwaya ɗaya ne rak ta koda mutum alkhairi ya nufi sai zama kuma abin da ya nufi alkhairi shi ya saba tsarin da manzan Allah ya zo da shi addini to ga da hanyar addinin kwaya ce raka ga nasa kenan hallaka ce haka ba za a yi koyi da shi ba ya ce wa rajulun anadar haƙa na biyu kenan akwai mutumin da shi ba kaga na farko malam bai wani zargi a kansa ba amma da ya gama ba za a yi koyi da shi ba don kawai cewa alkhairi ya nufi wani ba zama a koyi da shi ba tunda abin da ya zo da shi ba daidai ba ne ya saba tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yan kamar da yawa da yawa wasu abubuwan da sufaye suke ai musamman na farko farko na alkhairi suka yi sama ba su dace da shi ba haka ba za ka zo da baya kai koyi da su ba wanda ya zo ya koyi da su a nan sai malaki fa inna wa halikum to halakakke ne kaga su bai jingina musu halakar ba saboda ba da ganganci ba amma kai da yanzu ka san abin nasa ya kauce ta farkin manzan Allah amma kawai dan alheri ya nufi wai ka bi shi to kai din halakakke ne saboda ba ka da uzuri a gaban Allah a ranar alkiyama to nabi sai ce wa rajulun anadil haqqa nabi shine mutumin da ya kangare wa gaskiya da gangan ya kirin gaskiya din ya san gaskiya ce wa fa man kana qablahu min almuttaqina ya saba wanda suka gabace shi daga bayan Allah nagartattu masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah to malaki fa huwa dallut mudillu to wannan shi batacce ne kuma bai batarwa wannan shi dan ne kamar yadda shi dan ya faɗa cewa al'aqu danna lahum shiraqatal mustaqima to shi ma haka yake domin ya kirkiri hanya ce ta bata ya san ba gaskiya bace dan ya hana bayan Allah bin tafarkin Allah da manzon Allah kamar yadda shi dan ya alƙawari la'aqudanna lahum siratal mustaqima yace sai na zo ne musu tabarkin game da dace sun mala'ati annahu min bayna aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin yace sai na zo musu ta gaba ta baya ta dama ta hagu kaga dan malamin sa ce gadi ce zai zo ta sama ba bai ce zai zo ta kasa ba saboda ya ga wasu da Allah ya halaka ta sama Allah ya halaka da su wasu kuma da Allah ya halaka kisfar da su ta kasa bai ce zai zo ta nan ba to kaga dukkanin mutumin da yana sane cewa ga tafarkin manzan Allah madaidaici shi kuma ya kirkiro wani abu wanda ya sani cewa wannan ba tafarkin manzan Allah bane wannan abun ba gaskiya bane ya saba tafarki madaidaici to wannan mutum batacce ne sannan ko mudillun ko mai batarwa ne kaga shi a karan kansa batacce ne sannan kuma ba sannan kuma mai batar da wasu wannan da yawa kuma zaka samu da yawa zaka samu wasu wanda ake girmama su ana karrama su a yanzu wallahi azimi da irin wannan abin suka zo al'umma Wani ba na ji ba na ji akwai wani mutum da zai zo da zai zo ya koya ma cewa shi Allah ne a cewa alheri ne ka san ko da gangan ne zai batar da mutane akwai wanda in kana karanta maganganunsu kuma ana kiran su waliyai amma kana karanta maganganu za gane allantar da kansu kai yanzu wanda zai zo ce zikiri kala uku akwai zikiri na 'yan gama gari idan ka ji sufa ya sun ce 'yan gama gari to ka gane duk ilimin malaminka kai ba malaminka ba har sabon manzala duk tana cin 'yan gama gari ma'ana gama gari wanda suka yadda shari'a tana kansu umarnin Allah da na zala ya shafe su hannun Allah da na zala ya shafe su ne wannan su ne mawa a gurin su ne ce akwai zikirul mutawassiduna yan ajin tsakiya kenan yace kuma akwai a aqasul khawar akwai zikirin yan ajin tibarkalla wanda su ne lamba daya su ana su bayani yace zikirin ammawa yan gama gari ne la ilaha illallah wannan ba shi ne na sahabbai ba duk wanda ya da la ilaha illallah to wannan zikirin yace shine zikirin ammawa Ba baye? ke zikirin almutawassiduna wani sun wuce wa'annan wai su sun kai sun je tsake tsaki amma ba su kai wancan ƙololuwar ba a wajen daraja a gurin su sune yan la ilaha illa anta ma'ana su sun mutu la ilaha illallah sun da ko la ilaha illa anta kamar manya ne haka su ma'ana ganin Allah suke ga suna a gaban su suna la ilaha illa anta ba wani abu ta sai kai ma'ana Allah suke gani ce to yan ajin tabarkalla su ne yan masu la ilaha illa ana kaga wanda zai zo da wannan wannan cikin kashibul ilbas yana cikin littafin kashibul ilbas na Ibrahim Inyas wanda zai faɗi wannan maganar ba da za ka ce ba alantar da kansu yake ba na faɗa ba cikin na kariya shi ma ta wata wata wata kasida ce tasa a nan ma yana yin wani baito na zaga baitin alantar da kansu yake tunda abin da yake nunawa gaba ɗaya ta sirifin duniyar a hannunsa yake dan ya ce karkasta ne bil ilmi wata sirifi in kultu kun ya kun bila ta sirifi ya ce an keɓance ni bil ilmi da ilimi komai ya sani wata sirifa da kuma gudanarwa shi ke gudanar da duniya yadda ya ga dama me ke nuna ma haka yake nufi dangon gaba zai ce in ultu kun ya kudu bila ta sufi in na ke kasance nan take zai kasance ga 'yan arabiya na sun san me ta sufi wannan sinin ta suka ce sa'af alka zan yi kaza to babu wannan kawai nan take zai kasance kaga ya zama inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wannan sifar wayi fa Allah ce ko wanda zai zo ya ce maka ya ce maka wai da umarni da hani Allah ya ce ai kaza ko Allah ya ce kar ai kaza su wannan ba da su ake rubin shafe su ba su matsayin su ya wuce wannan su suna cikin wani kewaye ne duk wanda yake cikin kewayen da umarni shi a gurinsa da ya sallah da ya zina ɗaya ne saboda shi ba zunubi a kansa ba da a kansa shi ya wuce wannan aji ke duk wanda yake bayan wannan kewayen duk wanda yake bayan wannan kewayen to shine umarni da hannu ya shafa mu kenan da kai ne in kai sallah kake neman lada kai ne in kai zina Allah zai kama ka amma sunan wannan kewayen shi sa za ga a shekarun baya suka yi ta tabargaza har anan cin goma ka suka yi suka yi ta lalata da yan mutane suka dinga kuma yin lamcoci ai kai kake ganin lalata yake yayi eh, salisu ba ka kai ba tunda shi dan unguwan ne yake sai kuma ki tara taro kuma a ɗaular zirga ce kai ke gani kai ɗin ba da kace zanen ce wuta za ka shiga wai ka taɓa waliye ka taɓa waliye ka taɓa sharifai ai kai kake ganin zane ce da ka wai haske ne ki shiga haske haka za ka samu ana ka karamomin wasu kai karama ce aka faɗa amma za ka ɗan tsagwarin shegantaka ce amma ka ce mata karama yanzu wanda za a ce wai karama ce aka ce karama ana nufin Allah ya girma ka dona abu ko to wata wai karama ce ba sai kana karanta wannan tabaqatul awliya din na sha'arani wai wai wani shi karamarsa sanda ta bayyana kawai gani aka ya cire wandansa ya fito da gabansa ya sa a al'aurar jaka yana barbararta da haka yi masa inkari wasu ya yi musu al'amarin sai gani yake faruwa wai wasu muridansa ne a jirgin ruwa jirgin ya fashe zai tushe wai shi ne tura gabansa ta cikin ta dubarar jakan nan gabansa ya tafi ya je toshe wannan kofar ta cikin yin wani abokin karatunmu wani malamin suna abokinmu ne da nake gato dan katsina muna magana ta dare ya ce min to malam jiredu to ya sa ta baki ma ko raunar yan gajerun misalai ne za ka kawo cewa ka gane cewa ko suke ta tafarki da fatar da mutane sun san tafarkin ƙarya ne a'a sun yi ne kawai don shaidan don su raba mutane tafarkin Allah ba hana ta'ala kamar da kaga asalin ƙirƙirar shi a irin wannan ne abdullahi bin sama al-yahudi haka yazo kuma ka duba mu kanmu nan ƙasa ka duba irin akwai wani sai joman da irin waɗannan tafarkuna sun san batanin sabatar da mutane kawai domin idan tafarkin ka gaskiya ne to fito da shi man kai tsaye in kai kana ɓoye shi kai maka san ɓata ne yanzu ni na imanin ba wanda cinku ya taso ya ga ana ɓoye sunna sannan mala abubakar kuma allah ya ji ɗansa da gafara ya zo yana da wani hidin ajanda a shi da ita bai ɓoye wani abu wani sai daga baya kuma saɓanin ce fito bai wannan ba magana ce ta a koma littafin allah da sunan manzara kuma har yanzu akan haka ake amma sallar shi'a za ta zo mana garin nan da wannan ta zo mana kawai an shi'anci sai aka ɓoye kura da fata lafiya yan su kansu wannan ɗariƙun na sufayi ai shekara da shekaru ai cewa ake zikiri kaza hailala waliye ko makiya waliye ne kaza da kaza malamai suna faɗar gaskiya fa ba fa abin da yake a cikin ƙasa ana ƙaretawa da tafiya ta tafiya ya fito ko bai fito ba kana kallon yaro ni ba gidaje lalatacce a cikin unguwa kuna ji kuna ganin shi da gaban kai ce ma wai shi Allah ne na ji na taɓa baku labari a nan ko a nugurar ina tsaye a nan cikin kasuwar yan roli na kamo ruwa na dawo ce ga wani yaro yana zuwa sai tsuguna ya sai dai ina ina ina ina ina wuri lafiya da na gajiya mu ga sai ta yi na ke cewa da ina ke tsokana wanda muke tare ce kun gani ne na girmama fa na tun ba tsaya to Allah ne ya gaida ni gashi to shi ma wa Allah ta kai kiya aji ba cikakke shekara biyu sai gashi ya zo kafar sama tana ta ɗoyi wani rauni ya ji ɗoyi sosai in ya zo ya zo abin da yake nima a bashi ya ɗari ɗaya da rike abinci sai yaran da muke tatun da ɗan unguwa ne kuma abokinsu ne ɗaya sai mara abinci ya ce ta yi aji bai ma cikakken sati ba kuma ya mutu duk yara ne wani mutum nan saboda yana da kuɗi duk ya kusa da su a cikin gwamnati ba sai na kira sunansa wasu sun sani ya dinga koya musu wannan muna da cewa shi Allah ne su ma alloli kaga wannan shedani ne muridun mai tsaurin kai shedani duk wanda zai wannan haka haka irin su abu zai da bisani kan da ya tawo yana tafiya yana mafi jubbati illallah haka su hallaj wannan hallaj din arne ne kafircin sa ya fi na fir'auna amma wallahi ce ba ce wai ashekul akbar in ga su bai sun ce ashekul akbar to hallaj haka zai ce yana ma fi jubbati illallah ba abin da ke cikin rigar nan face Allah ne ma'ana yana nufin shi yana wahadi la sharika abu yazid dan ya batar da mutane ma nuna musu yake da wuta Allah da aljanna Allah ba komai bace yana cewa ba ta shi alkiyama din zai je cikin jahannama ya bakka sai zauna ga ibnu jawzi cikin talbisul iblis ya kama shi da isnadi a wani kaulin nasu yake cewa an tashi alkiyama zai hure wutar jahannama a wani kaulin nasu ce zai nemi Allah ya kumbura shi ya cika jahannamar aka ce saboda ne saboda kada wani shiga kaga shi ya fi Allah jin kai wani saboda jin kansa baya so wani shi zai ya rubuta a kumbura shi kada ya cika jahannam fa Allah yana magana idza ra'ahum min makanin ba'idin sami ulaha tagayuzan wa zakira daga ta hango su fa za mutane za su fara jin rugujin wutar jahannama Allah ya tsare tun daga nesa Allah ya tsari daga bata da shi sa malai ce duk wanda ya zama yi wannan da gangai kirkira ce fa huwa dallun mudillin shaytanun muridun fi hadhihi al-umma yace shaytani ne mai tsaurin kai a cikin wannan al'umma din kuma haƙiƙun alama arafahu an yuhaddara an nasa ne shi sa ku daina zargin mu a dalibai da mutane su ga wasu na zargin ka ka ci ka zafi ya za ka dinga faɗa kaza ai a zauna lafiya kaza haƙƙi ne dole a faɗi malai ce haƙiƙun alaman hu haƙƙi ne akan duk wanda ya san wannan abin bata ne kuma ya san wannan mutumin batar da mutane ke an yi hanzarar nasa ne ya tsoratar da mutane da gari shi shi yasa duk malamai sun yarda da malaman hadisi suke na wata ta'dil ba giba ce saboda me kariya ce ga addini zaka suna shukar rawi a ce ai mai kaza ne me kaza ne me kaza ne duk malamai sai da wannan ba giba ce haka nan wani mutum yana rusa addinin Allah yana halakar da mutane wannan wajibi ne ma a zo a yi bayani amma ce wai a kyale din na wai ai akwai akwai akwai akwai akwai akwai yanci na faɗa albarkacin baki akwai akwai akwai akwai hurriya ta ra'ayi eh, wai a ce itiramun ra'ayi a girmama ra'ayin mutum da ka kyale shi wancan ra'ayin su wance ra'ayin sa ba dai abu ba musulunci mu bai da wannan yara ka samu an samu su daga cikin musulmi wannan mummuna da ce guda ma ta zamar da su wani lokacin sai ga abin da suke ma rajane ga maran addini ko da sunan yana cikin kungiyar kare haƙƙin dan adam ina mamakin kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam din nan ko da dan adam sun a kare shi amma za ga manzan Allah ne ba su a kare ba kuma duk kungiyoyin nan su amnesty din nan duk wata kungiya irin wani za ga kullum wata ke ba kariya dan iska a zalimi fashi ita ke bai kariya amma mutumin kirki ba ta ba shi kariya da zai baka baƙin ciki gwamna a ƙasar nan gwamna ne fito fa ake ta kashe mutane a jihar kaza aka yi maganin mai ita ba za a ɗau mataki kawai a gama da su ba ya ce ai yanzu yanzu amnesty za ta yi mata ta ce wai wai wai ta alfarmar ɗan adam duk waɗannan mutanen da su ke kashewa ba su ta alfarmar ɗan adam yanzu ka duba abin da ya faru a lagos lokacin da aka yi Aya suna local government lakun lakun yake ko ko eh like ko duk duniya aka nuna a social media yadda suka dinga bin jami'an tsaro da kama jami'in tsaro yana gudu ya ta cimmar sai sun kashe shi kisa na wulaƙanci amma saboda 'yan iska ne ba ƙasar da ta yi magana amurka da ce kuma su amurka kai bali shi ba amma da gwamnati ta ɗan kashe wasu a ciki har yanzu magana bata kare ba wai an an keta takin dan adam idan duk wayancin jami'an tsaron da al'umma da aka hana zama lafiya duk baki takin dan adam ba wanda kai ka sa ka'ida ta duniya jami'in tsaro matsayin ta guda ɗaya mafi karanci ka ce na daidai da civilian guda ɗari su suka zai kashewa kuma ka dubi yanzu abin da ke faruwa a irin a a a a a a jirgi aka ciyo da najeriya saboda shashashen kasa ce najeriya ka ciyar mun da abu da biya ka kuma hulan na wani ciyar ma kuma ce shi to ka sa rana alamun da ranar larama kuma banda zuwa gurin budurwar da zaka aura da bazawararka to na zance kake muwa wani ai raina mun wayo kai ka ciyar mun da kaya na biya ka wa ma baka yi da wa'in yaƙi wani shi wani sai wani wani wannan bandit din fa da kinafa tsinna nan wai duk ba 'yan ta'adda ba ne to dan Allah ma dan ta'adda wanda ba dan ta'adda bane duddu duddu da fir'auna ma Allah ba dan ta'adda bane in dai wa'annan ba yan ta'adda bane so su ta'adda a gurin su wani dan iska ya fito ya faɗi da sunan musulunci to yanzu ga abokin rigima ko ba sun san wallahi ba musulmin gaske bane tun da su kansu kasa musulmin gida biyu suna suna cewa ga liberal muslim ga fundamentalism muslim haka ke faɗa sun ma kasance gida uku nan ce fundamentalism su a gurin su duk wanda zai tsaya akan addini na gaskiya to wannan fundamentalism ne zaka duk ahalin sunna na gaskiya fundamentalism ne dan ra'ayin rakauni ɗan kuma ka kalmar ta faɗo har cikin musulmi ha zaka ji kafafan yaɗa labaran mutum baya kunyar Allah baya kunyar addinin Allah ya san mutane bayan Allah ne nagari amma zai zo labarai ya ce wa 'yan ra'ayin rikautsin addini ko 'yan zafin addini me suka na zafin addini sun ce sai an ba Allah sai an ba manzan Allah sun ce suna kan alkwana da suna manzan Allah 'yan zafin addini abin da ake ce labarar musulun wanda an zo ana cata ku zauna a yi tare in an zo ka za a yi kawai duwar kowa ya abin da ya ga dama a zauna lafiya to irin wannan musulmi suke so sun san in dai irin wannan ne ai ba musulunci haka dole ne ai bayanin mutum dole ai bayanin cewa wane abin da yake ba daidai ba wane abin da yake batar da mutane yake ina jin wani cikin wanda ake kira da kasan su da musamman yan bokon da ba su da alaka da addini don kwaran gararrabe yan boko ko da suke da alaka da addini suke san addini suke taimakon addini shi yan boko sosai a kuma da ba su da alaka da addini za ka irin wanda ba su da alaka da addinin kullum wannan malamin shine abin gayyatar su yau su gayyace shi taro kaza gobe taro kaza ji ba an sai mai fili a gidan rediyo kaza da an bude sabon gidan rediyo shi ake fara bai fili saboda ne abin da zuciyar kowa take so shi zai faɗa ina sa a gurinsa shi yanzu a matafiyarsa in dai so yake ka fahimci addini to kaka je saudiya kai karatu saudiya yan zafin addini ne wanda ke so ya addini tafi misira ya karatu su ne suke addini daidai da daidai ba zaɓi wai ba yi misira saboda zanewa duk wanda ya san sa'udiyya komai lalacewa ta hanyar za a kan da kake alƙur'ani da sunna misiran nan fa akwai abokin karatun da yanzu yana misira yana karatu ce min yi wallahi tafatin salatin nabi na albani da zai fito da shi daga misira sai da ya samu takarda wutar da ya nan da ɗin nan zai zaune ce wallahi sai gani ban san fito da shi ba saboda tsabar rigima da sunna amma ce su ne musulmin daidai ka je ka yi musulunci a can ka koyo musuluncin su na jin daidai tare da har yanzu malaman sunna ba su da wata cikakkiyar huriya kusan fa in bayan kwana-kwana ba su ma badal hassan din nan ba da hana su ma ajiya. ba dai su ne malaman sunna a garin ba su abu isa al duk kusan hana su da'awa aka haka duk mutum da ya zama ya zo da aƙida da ke batar da mutane dole ne sai an bayyana mutane cewa wannan batacce ne batar da mutane idan abin bai kai bata ba za ci to wani abin da ke gaya mutane kuskure ne ba daidai bane wannan shine ka'ida ta addini in kai kuskure na ka faɗa ka gyara min in na kuskuren ka faɗa in gyara maka shine ka'ida yahudawa aka samu zaga suna ta koya musu wai har ba yahudi kai ka ce ba yahudi za ka ji za ka yi doktora sultana ina ban ta dinga faɗa kenan yana cina abin ta dinga fara shi shi shi wanda ibrahim eh, alfuli cewa da wani haƙƙi da wani haƙƙi bi ayi haƙƙin su sammunan bi alƙabil lam yakaruna bi anfusihim haka ta dinga faɗa da wani haƙƙi wake gaya musu wani laɗabi da sa kansu ba wai mai lakafin wacin alƙwarai an ce ya ahalar kitabi ta ahalar ila kalimitin sawa'in nuna wai wa ya gaya muku mu ahalar kitab hum ahalar kutub ya ce to ayu kutub me isa za a ce musu ahalar kitabi a garin nan aka yi taro a ƙasar nan a kaduna aka yi taro da aka gama taron aka zo aka yi wani gashi da bible wani gaya da sharbi wai taron haɗin kai da aka taron haɗin kai abin da ake so duk inda Allah cin alkur'ani ya magana yahudu da nasara ya kafarta su a kadina fadar wannan sai da wani malami samban lokacin yana kan ganiyar akwai dan sauran samartaka da yawa a jikinta kusan shi ya tafi taron ya shiga kuma mana shirmi ya gashi Allah yana yana lanye kun lalina kafaru min ahli kitabi ku ce ba duk kafaru kafaru nan sai mu ce sai mu daina fara abin da ake bukata kenan aiki. Allah ya tsare malaki bayyana lillahi qissatu dole ne kuma ya bayyana mutane kissarsa kamar za ga malamai suna yin irin wannan bayani wani malami da ke batar da mutane su faɗi kissar su bayanin ainihin inda aka haife shi da inda ya rada inda ya samu muna kida da inda ya fara yada ta zai ai bayanin wannan a ga mutane kissarsa la Allah ya dauki bid'ati ahadun fa halaka dan kada wani ya fada cikin bid'arsa ya zama ya halaka saboda duk wanda ya kauce tafarkin manzan Allah to wannan wannan halaka ce to wannan wajibi ne da Allah ya dora malamai innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in haka dole ne a yi bayani dole a gaya mutane in ba ka malami ya boye ki fada to ya ce karkashin wannan aya din ya ce karkashin yana cin wanda Allah ta'ala yake la'anta su kuma ban yi duk masu la'anta suke la'anta su malaci wa alam rahimakallah kai sani Allah ya ji kanka annahu la yatimu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman yace kai sani Allah ya ji kanka annahu la yatimu islamu abdin ce musuluncin bawa baya cika hatta yakuna muttabi'an har sai ya kasance mai bi musaddiqan mai gaz kaga muttabi Allah mubtadi'an ya zama wa addinin sabi yake wa yake bi alqur'ani da sunna duka fahimtar sabon manzon Allah dole su bi bayan shi sanai zama musaddiqan mai gaggata ba ne shakka ba kar ka zama yan ai didde abun da ai din lalibi ake a kai kake lalibi mu ba lalibi muke ta farki na gaskiya mu mun san mun kama shi wallahi inda muke lalibe muke ta roƙon Allah ya datar da mu a tafarkin amma mun san tafarkin nan na alƙwarar da shi ne gaskiya da ɗai wallahi ba mai shakka ka mutum ya zama a musaddiƙan ba wanda yake shakka da kai kawo ba sannan kuma mutum ya zama musalliman mai kauya ga gani ga littafin Allah da sunnar manzan Allah amma abin da ya shafi addini musamman kuma abin da ya shafi aqida wata littafin abin da yake magana akai kenan abu ne wanda ra'ayi baya shigowa kawai abin babu aqida sallama Allah da manzon Allah ne malik ce faman zama annahu qad baqiya shay'in min amri islam yace wanda ya raya kaga ka kalmar za'am saboda azzamu kinayatun ne al-kadhib yasa kafarai da suka ce wata shar ba Allah ya fahimta wannan kalmar za'amal ladina kafaru Allah ya ba saboda magana ƙarya ce to wanda ya raya cewa wani abu na al'amarin musulunci ya yi raguwa lan ya fi nahu a sahabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa sabon manzala ba su isa wa mutane wannan aikin ba faƙar kan zama mutu wannan ya ƙarfi sabon manzan Allah abin da yake nufi duk wanda yake rayawa cewa sabon manzan Allah sun tauye wani abu na bayanin gaskiya da bayanin addini da bayanin da addini karara to wannan ya karyata sabon manzan Allah ya kuma yi shuka ga sabon manzan Allah domin sabon manzan Allah sune naqalatud din sune hamalatud din sune suka dauko addinin su suka ciro addinin daga manzan Allah kuma ba su bar doron duniyar nan ba sai da ya zama duk abin da manzan Allah ba da suka rawuto shi duk abin da manzan Allah ya ka tasiri suka rawuto shi hadisin abu musal ash'ari allah ya kara masa yadda kuna kallo yanayin ma yanda annabi yake da yake asuwaki sai da aka rawaito bai da alaka da addini a cikin kana asuwaki sai kai uwa mai kuna da alaka da addini amma dai tun da ya ga annabi yayi haka yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saku wa darfi suwaki ala lisanihi ka annahu yaqulu wata ruwaya eh eh wata ruwaya fa oh oh ruwar imam nisa'i kuma alhamdulillah ce a farko ai ai eh, eh. sai ce ka annahu ta hawo wannan ma bai iska mutum ne abu zai faru a kansa na laifi shi ya yi laifin amma annabi ya faɗa abu a kansa kuma sai ya rawaitu. saboda maganar annabi dole a ta maganganun manzan Allah addini ne maganganun manzan Allah shari'a ne kaga duk wanda zai ce akwai wani abu sabon manza Allah ba su kawo ba to abin da yake so ya rusa addini yanzu yana so kenan ce ya gano wasu abubuwa wanda ya zaba na ba sani ba shi yanzu ya sani ba zai kawo su ko kuma yana so me yana so ya rusa addini kamar da kaga shi'a kai, sai suka ce sabon manza Allah sun tauye alqur'ani a wani kaulin na shi'a ma a wannan qur'an da muke karantawa wai kaso ɗaya bisa hudun alqur'ani ina kaso uku wai sabai sun ɓoye kaga wannan rusa addini tunda a littafin da Allah ya ko manzan Allah da shi yanzu da kaso ɗaya bisa hudu muke aiki ina ukun ba sa aiki to na addini ka zan dai a duk jarabawa duniya a kaso hudu ka ci ɗaya wallahi ka faɗi to yanzu a ɗayan duka za ka cinye uku ba ka faɗi saura ɗaya ka ce to kuma a ɗayan kai dai ka san mu ko 'yan taɓar gaza ne mu yau ka yi wancan laifin gobe an ba umarni can ka saba ko ba haka muke ba to wa zai haye kenan babu musulunci ba mu da addini in kai abu eh, ta eh, eh, mafhumin magana su ba mu da addini da aka akwai musahabu fadima sama yana ina ku kawo shi ma hatu burhanakum in kuntum tun da kun ce akwai shi yana ina a kashi mu gani yana ga suka ga sabon manzan Allah a ce ko mutanen banza ne ko a ce sun tauye wani abu to kai tsaye wanda zai wannan abin da yake bukata kawai ya rusa a ciki to kana rusa sabon manzala musulunci ba abin da ya raguwa dan kace sabon manzala sun tauye ko sun ki kawo wani abu to me rage addinin maha'inta ne ko maha'inci za ka karba abin da ya zo da shi addini to to yana za ka samu addinin in ka ce mana ga qur'anin ka ce mu ce to ai na kaɗi da annabi ya gaya ma su ne suka zauna da annabi in ka ce manzo Allah ce ga sun ce ai na ya gaya ma ina kuka hadu in ka ce a mafarki sai mu kwada ma mali na roma da mafarkin ko ba gaba mu yanzu zai fito da mu da mafarki wanda za a yi mafarki ya ce na gaskiya ne zai mana ibada baya nan shine manzon Allah dan ka suna hujja da wannan sai ce ai ga kiran sallah ai kuma kuna kiran sallah kiran sallan na a mafarki aka gani eh a mafarki aka gani amma shehin ka ne gani ko irin shehin ka ne gani sannan wanda yake na gaskiya ne babanka ne ko malamin ka ne annabin Allah ne aka ga mafarki ce innaha la ru'ya haq manzo Allah ce wannan mafarkin gaskiya ne ba da mafarkin Abdullahi bin Zaid bin Abdurrabbi muka yi izina ba mun izina da gaskatawar manzon Allah ne allazi la yaqulu hawa in huwa illa wahyu yuha sallallahu alaihi wasallam sunna ta yi bayanin komai ba wani lokaci da aka shiga gama da sunna Allah ya ta mika ta baruka manzo Allah ya bayani taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha haru la yajigu anha illa halik duk wanda zai wannan ta sabon yake sukan sabon manzo Allah yake da cewa maha'inta ne kuma sabon manzo Allah Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda ya faɗo ta magana kan ƴan sabon manzo Allah mai kyawun gaske yace ubangi ta'ala ne duba zukatan bayi duka ya gaba zuciya mai kyan ta manzo Allah sai Allah ya da manzon Allah sai Allah ya duba zukata ya gaba mai kyan ta sabon manzo Allah sai Allah ya zaba musu su zan su zama waziransa sallallahu alaihi wasallam dan kaga ai dama ya kamata ya zama ɗaliban manzo Allah sun fi ɗaliban kowa kirki domin shi ɗalibi ai yana samun tarbiyya ne daga malami ko ba ka ba to kuma waye kai manzo Allah tarbiya da iya koyar da tarbiya babu wanda ya kai shi haka ma laraba suke fada duk yanda ainihin mai tarbiya ya kasance to abin tarbiyyar ma ka bai kasance kaga in ka ce sabon manzo Allah mutanen banza ne shukan su ya koma kan manzan Allah kenan shine bai iya tarbiya ba domin shi ya tarbiyyantar da su sannan kuma ka ta alqur'ani da abinda qur'ani ya nuna annabi musu tarbiyya mai kyau dan gashi abin da Allah ya ce waskuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'ada fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa humratin minan nari da wa Allah ya tsamo su da manzan Allah sai ka dauko hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da annabi ya sa an je yaki an ba muhajiruna an hana ansaru ne manzan Allah ya ga musu manzan Allah ya ce ku da ba batattu bane Allah ya tsamo ku da ni wa kuntum ala shafa hubratin an nari fa anqadakum minha kaga da annaba Allah ya tsamo mutane daga fada ana dab da fada halaka Allah ta ya tsamo su ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce kafa bi hadha furqatan wa danan alaihi ya isa wannan wanda zai faɗo nan ya ishe shi furqatan rabuwa da kuma shuka da sabon manzon Allah fa huwa mubtadi'un balun mubillun malai wanda zai faɗi wannan dan kirkiran addini ne dan bid'a ne balun batacce a karan kansa mudullun mai kuma da wasu mudusin fil islami malin saminu mai kirkiro abin da babu shi a cikin addinin musulunci na cikin addinin musulunci sabon mazara ababen karramawa ne ababen girmamawa ne uban da Allah ya mana umarni shine mu nema musu gafara Allah wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم القرآن cike da yabansu da gaggata imaninsu da gaggata addininsu ubangi ta lace lilfuqara alladhina ukhrijoo min diyar lilfuqara almuhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim fi sabilillahi yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana kaga Allah ya gaskata aikin su cewa dan Allah wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiquna Allah ya ce masu gaskiya ne a aqidar da aikinsu da maganganunsu masu gaskiya ne shi sa Allah ya mana umarni ga manni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah ta ya samu dace Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon minta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata lokaci ya za mu tsaya nan wallahu alam walhamdulillah